cikin wasikar da shugaba Tinubu ya aika wa majalisar ya nemi goyon bayan su kan matakin da kungiyar ECOWAS ta ɗauka ciki har da tsoma baki kan maido da demokradiyya a makwabciyar ƙasar. Bayan karanta wasiƙar da shugaban majalisar dattawa baswil a Fabio ya yi a zauren majalisar, sai sanata Abdul Ningi ya kawo ƙuduri na jan hankalin majalisar a game da buƙatar ta Tinubu. Na taso ne domin na fargar da 'yan majalisa kan cewa akwai sharuɗa da yawa da constitution ta tsara na idan za a yi faɗa ko yaƙi da ƙasar waje. Shi ma kuma shugaban ƙasa kuma a tabbatar kan cewa ba huruminsa ba ne shi kaɗai ba ba shi da wannan power ya shiga yaƙi da wata ƙasa ba tare da ya kawo dalilansa a gaban majalisa ba din na faɗakar da sanatoci kuma na faɗakar da mutanen shugaban ƙasa yaƙi ba abun wasa ba ne kuma musamman yaƙin da ya haɗa da iyaka idan baki manta ba kusan northern najeriya jihohi wajen bakwai ne suka iyaka da nijar kuma a gaskiyar allah da wahala a kan bodan nan ke bambanta mutanen Nijar da na Sokoto, mutanen Nijar da na Jigawa, mutanen Nijar da na Katsina. Don haka ya kasance mu ya kamata mu yi dogon tunani sosai. Shi kuwa gagara don majalisar dattawa wanda shine tsohon shugaban kwamitin kula da harkokin soji, Sanata Muhammad Alin Dume ya tsokaci cewa. Kamar da a ce Nijar ne ta kawo mana hari, to dole mu kare kanmu. amma ba mu je mu kai hari don abin da yake tsakanin su ba shi shugaban kasashen ya ɗauki wannan matakin cewa sojoji su je din a matsayin yaƙi ne ko dai a'a saboda kare ƙasar nan a'a ni a fahimta na shine shugaban ƙasar ma bai ce a je sojoji ba don ya sani baya da hurumin yayi haka sai da yardan majalisa na tarayya wato duka na wakilai da na dattawa a zama ɗaya ma'ana duka mu mu tara. sai mun zo Muna mun yarda da haka din. Shi ma Sanata Rufa'i Sani Hanga ya ce akwai abin dubawa a yadda buƙatar shugaban kasa ta taho majalisar. Bai kamata a faɗa mana a matsayin information ba. Kafin ma a yi abin constitution abin da ya ce sai an tuntuɓe mu sati ɗaya ko biyu kafin abin. Mu kuma mun tattauna mun yi debate mun muhawara an yadda duk ba a wannan ba. Da haka abin da ake aka faɗa ɗin nan bai dacewa. Kuma aka shiga yaƙin nan asara za mu ta rauka asara mu ta dukiya asara za mu yi ta abubuwa da yawa don haka ba na jin a cikinmu akwai mutanen da za su goyi bayan a tuhoni yaƙi da ko ina ma yanzu to da haka muna jira dai majalisar sun sai wannan sai mun kula ɗaki mun tattauna tun da ya ce an sustaining order to za mu ji kafin a fito a ce za a yi debate duniya ta ji sai mun kula ɗaki mun executive session kamar da ake yi to in an auna an ji an ga yadda muka wasa shine za a zo a kawo amma in aka ji majority sun doki ba su yadda ba za a kashe abin ko kuma abin ya mutu na carare Hukumar yankin ECOWAS wanda Tinubu ke shugabanta ta baiwa sojojin niger mako guda daga ranar Lahadi da ya gabata da su maido da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum kan mukaminsa ko kuma su fuskanci tsauraran takunkumi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.